Don mu yi lauran yankan da ake cikin gida ne sau da kafa, cewa da yankan bisa da ake ba cikin mayankar da aka keɓe a birnin Yame ba ko ta Tandibiya. Mayanka biyu ne gare mu wadda ke gamkale da wadda ke Tandibiya. A wa'annan wurare ne kadai aka ba da izini yankar bisashe. Idan ba a wannan wuraren ne ba aka yanka to a duk inda aka yi yankal cikin garin Yame ya kasance ba bisa ka'ida ba. Shi yasa muka fito domin mu yi lauran mu kuma taɓe masu wannan aiki da bai dace ba. Lamari ne mai hatsari da yawa ga lahiyar al'umma. Mun samu jigon dabba 42 da wa'anda ga sunan an kawo yanzu duka sun kimanci guda hamsin da 'yan kai wanda suka taka dokar a yanzu haka dai suna hannun jami'an tsaro na polis inda bincike da sauraron su zai ba da damar kai su gaban babban juju haka ka'idar dokar mu ta tanada duk wanda ya yi yanka na ɓoye bisa dokar ma'aikatar mu akwai hukuncin da aka tanada kamar kamun zaman gidan yari biyan diya ta jika hamsin zuwa jika ɗari ko kuma ɗaya daga cikin hukuncin biyu mun ɗauki niyya kan kan halin da ke gare mu nan mu ci gaba da wannan laurai don mu kare jama'ar birnin Yamme da kar su yi amfani da wannan nama da ke dauke da hatsari. Kun san naman da ba a binciki dacewarsa ba yana iya kasancewa dauke da cututtuka kamar su babban tari akwai kuma wasu cututtuka da dama da za a iya kamawa idan aka yi amfani da naman da ba a bincika ba. Muna kiran al'umma da su kiyaye su bayyana mana idan suna iyawa duk wani yankan da za a yi da ba cikin wuraren De dénoncer si elle peut le faire, partage qui n'est pas issu des abattoirs euh, autorisés et suivis par le service vétérinaire.